uwa ina mana gaisuwa ta addinin musulunci wato assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh barkanmu da sake haduwa da juna a wannan yammaci mai tarin albarka na ranar litinin wanda ya dace da takwas ga watan ramadan shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in bayan hijirar manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallama daga garin maka zuwa madina kuma ita ce rana ta goma sha uku a watan biyar shekara ta dubu biyu da goma sha tara bayan miladiyar annabi isa a wannan makaranta tamu mai albarka inda muka saba karatu a cikin darasi na tafsirin alkur'ani mai girma a wannan masallaci na masjidu ahlul bait wa sahaba da ke unguwar hausawa a gudun wada kaduna muna roƙon allah ta'ala ya ƙara wa wannan gari tsari da kariya da albarka da kuma ragowar garuruwan a darasin da ya gabata idan yan kwa suna biye da mu mun tsane karshen aya ta 163 yau in Allah ya yarda za mu tashi farkon aya ta 164 a cikin wannan sura mai tarin albarka suratul nisa amma za mu ƙara maimaita ita dai aya ta 163 ɗin domin kulla ma'ana faɗin Allah ta'ala inna auhayna ilayka kama auhayna ila nuhin wan na min ba'di na أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده وأوحينا إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب ويعقوب والأسباط وعيسى وأيوب ويونس وعيسى وأيوب ويونس وهارون وسليمان وآتينا داود زبورا الله تعالى يقول إنا أوحينا إليك تبقى سمومك وحي إزوى غريك يا بائس الله كما أوحينا إلى إلى نوح irin yadda muka yi wahayi zuwa ga annabi Nuhu alaihi salatu wassalam wan nabiyina min ba'di kuma mu muka yi wahayi zuwa ga annabawan da suka biyo bayan annabi Nuhu alaihi salatu wassalam a wannan aya Allah ta'ala bai gaya mana dukkanin annabawan da suka biyo bayan annabi Nuhu ba ya zaku wasu waɗanda ya ambace su wasu kuma bai ambace su ba tare da cewa a cikin alkur'ani a wasu wuraren ubangiji mai girma ɗaukaka ya ambaci annabawan da suka biyo bayan annabi nuhu daga cikin annabawan da suka biyo bayan annabi nuhu alaihi salatu wassalam akwai annabin Allah salihu akwai annabi shu'aib wanda ubangiji ta'ala ya aiko su a bayan annabi nuhu alaihi salatu wassalam akwai annabin Allah lut shi ma Allah ta'ala ya aiko shi a bayan annabi nuhu alaihi salatu wassalam Allah ta'ala ya ce wan nabiyina min ba'di da annabawan da suka biyo bayan annabi Nuhu shine irin su annabi Shu'aibu su annabi Hudu su annabi Salihu alaihi salatu wassalam su annabi Lut akwai ma annabawan da Allah ta'ala gaba daya bai ma ba da labarin su a cikin alkur'ani ba bai kuma ambaci sunayensu ba Allah ta'ala ya ce wa auhayna ila Ibrahima kuma hakika mun yi wahayi zuwa ga Ibrahim alaihi salatu wassalam wanda shine annabi Ibrahim abul anbiya duk wani annabi da ya zo a bayan annabi ibrahim alaihi salatu wassalam za ka samu tsatso ne na annabi ibrahim alaihi salatu wassalam annabawan da suka biyo bayan annabi ibrahim sun kasu zuwa ga zuri'a guda biyu akwai zuri'a ta yahudu akwai kuma zuri'a ta larabawa dukkaninsu suna dangantuwa zuwa ga annabi ibrahim alaihi salatu wassalam wanda Allah ta'ala ya aiko ta cikin zuri'ar yahudu sune wato ainihin zuri'a ta annabi ishaq da ɗansa annabi yaqub da jikokin annabi yaqub din har zuwa kan annabi musa da annabi isa alaihi salatu wassalam daga nan kuma wanda Allah ta'ala ya fito ya aiko da shi ta jinin larabawa shine annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallama kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallama ya fito ta tsatsan dan annabi Ibrahim annabi Ismail alaihi salatu wassalam hadisi ya zo a cikin sahihu Muslim manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama yana cewa inna Allah astafa min waladi Ibrahim Ismail hakika a ƴaƴan annabi Ibrahim kaf babu wanda Allah ta'ala ya zaɓa wa daraja da baiwa da falala irin annabi Ismail alaihi salatu wassalam wasafa min walad Isma'il banu Kinana a cikin zuri'ar annabi Isma'il kuma babu gidan da Allah ya darajta irin wato ainihin dangin banu Kinana wasafa min Kinanata banu Hashim a zuri'ar da ta fito a tsatsan banu Kinana kuma babu wanda Allah ta'ala ya darajta ya girmama irin gidan banu hashim mazala ya ce wasafani min bani hashim ni kuma a gidan banu hashim kaf babu wanda aka tace aka jinjina aka ga ya cancanta a yi masa baiwa iri na sallallahu alaihi wa alihi wa sallam saboda haka Allah ta'ala ya ce wa auhayna ibla ibrahima wa isma'ila wa ishaq hakika mun yi wahayi zuwa ga ibrahim mun yi wahayi zuwa ga isma'il mun yi wahayi zuwa ga ishaq alaihi musallatu wassalam wa ya'qub wal asbat mun yi wahayi zuwa ga yaqub kuma mun yi wa wato ainihin annabawan da suka fito a tsatsan annabi yaqub alaihi salatu wassalam wahayi wa isa wa ayyub mun yi wahayi zuwa ga annabi isa alaihi salatu wassalam mun yi wahayi zuwa ga annabi ayyub alaihi salatu wassalam wa musa wa harun mun yi wahayi zuwa ga annabi musa kuma mun yi wahayi zuwa ga dan uwansa annabi harun wa yunus wa harun mun yi wahayi zuwa ga annabi yunus haka kuma mun yi wahayi zuwa ga annabi harun alaihi salatu wassalam wa sulaimana haka kuma mun yi wahayi zuwa ga annabi sulaiman alaihi salatu wassalam da nassun wannan aya da wasu ayoyi sai su tabbatar mana da cewa ashe annabin Allah Ismail annabi ne da Allah ta'ala ya aiko kuma ya masa wahayi sabanin yanda yahudawa idan kana karanta a cikin littafansu suke kallon annabi Sulaiman alaihi salatu wassalam a matsayin wani sarki ne matsafi ba sa masa kallo a matsayin wato ainihin annabi wanda Allah ta'ala ya aiko suka bi irin abin da shedanu suka ringa yadawa akan mulkin annabi Sulaiman suka ce dama matsafi ne ya tsaface duniya ya mulki duniya ne da tsafi Allah ta'ala ya musu raddi a ayoyin da ke cikin suratul baqara Allah ta'ala ya ce wattaba'u ma tatlu shayatin ala mulki Sulaiman وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر suna bin irin abin da shaidanu suke faɗa a kan mulkin annabi Sulaiman wa ma kafara Sulaiman Allah yace ce da dai annabi Sulaiman bai yi kafirci ba domin sihiri kafirci ne danganta annabi daga cikin annabawan Allah da sihiri ta mukarkace ce yayi kafirci ne yasa da Allah ya tashi musu raddi din bai ambaci sihiri din ba ai kaga da suka ci abin da Allah ya ce wattaba'u ma tulu shayatin ala mulki Sulaiman shedanu da suke fada Annabi Sulaiman ya mallaki duniya ne da sihiri da Allah ya tashi ba su amsa sai ya ambaci hukuncin sihiri din bai ambaci aikin sihiri din ba Amma da din Allah ya ce wa ma sahara Sulaiman Annabi Sulaiman bai yi tsafi ba sai Allah ya ambaci hukuncin tsafi din dan ya nuna maka munin Ya yace wa ma kafara Sulaiman da dai annabin Allah Sulaiman alaihi salatu wassalam bai yi tsafi ba walakin na shayatin na kafaro yu'allimuna an-nasa sihir kaga anan ne sai ka samu amsar abin da suke nufi shedanu su ne waɗanda suka kafirta dan su ne waɗanda suke karantar da mutane sihiri haka ayoyi da dama ubangiji ta'ala ya nuna mana cewa wannan abin da Allah ta'ala ya bawa annabi Dawud alaihi salatu wassalam baiwa ce falala ce Allah ya bashi haka kuma ɗansa annabi Sulaiman alaihi salatu wassalam baiwa ce falala ce ubangiji ta'ala ya bashi kamar da Allah ta'ala yake cewa wala qad ataina dawuda minna fadla ya jibalu awwibi ma'ahu wa tayra wa 'alanna lahu al-hadid an i'mal sabighatin wa qaddir wa qaddir fi sardi wa'malu Saliha. inni bima ta'maluna khabir wa li sulaiman ar-riha guduha shahrun wa rawafuha shahr Allah ta'ala ya ce hakika mun yi wa annabi Sulaiman alaihi salatu wassalam falala mun bashi baiwa ta yadda muka sauƙaƙe masa iska guduwa shahrun wa rawafuha shahr idan iska ta ɗauke shi da safe za ta yi tafiya da shi to tafiyar wata ɗaya take da shi warwa buha shahar haka ma yammacin ta tafiyar wata ɗaya ne da haka tafiyar wata biyu annabi suleiman yana iya cinye ta da safe ya je a da yamma kuma ya dawo shine guduha shahrun warwa buha shahar wa asalna lahu aynal qitri ومن الجن من يعمل بين يديه بإذن ربه ومن يزك منهم عن أمرنا نزكه من عذاب السعير أو آية الله تعالى ولقد آتينا داود وسليمان علما kaga ashe kenan annabi Sulaiman alaihi salatu wasalam da ilimi na wahayi ya rayu ba da tsafi ba yace wala qad ataina Dawud wa Sulaiman ilma hakika mun ba wa annabi Sulaiman da annabi da Sulaiman ilman ilimi وقال الحمد لله الذي فضلنا على كثير من عباده المؤمنين ذاك النبي سليمان عليه الصلاة والسلام ده تنسى sai suka yi addu'a suka ce godiya ta tabbata ga Ubangiji mai girma ɗaukaka wanda ya fifita mu a bisa da yawa daga cikin bayansa. To nan wajen Allah ta'ala yana ƙara tabbatar mana da cewa annabi ne da Allah ya wa wahayi Allah ta'ala ya ce wa Sulaiman mun yi wahayi zuwa ga annabi Sulaiman alaihi salatu wassalam wa ataina da zabura mun bawa annabi Dawud alaihi salatu wassalam rubutaccen littafi domin kalmar zabur din suka ce asalinta da kalmar zubur ne kamar yadda Allah ta'ala ya ambace ta a wani wajen a cikin alqur'ani bil bayyinati zubur az-zubur a cikin harshen larabci wato abin da yake daukar ma'ana shine alkitab da ake rubuta shi saboda haka wannan aya ce ta zamanto hujja ce da take nuni akan littafin da Allah ta'ala ya ba wa annabi Dawud alaihi salatu wassalam a rubuce aka kawo masa shi sabanin alqur'ani ubangiji ta'ala bai saukar da shi a rubuce ba Allah ta'ala ya saukar da shi ne ta hanyar talakki Allah ta'ala ya saukar wa da annabi sallallahu alaihi wa sallama alqur'ani ta hanyar a karanta masa ya saurara ya iya wa innaka latulqa alqur'ana bil ladun hakimin khabir la tuharrif bihi lisanaka لتعجل به إن علينا جمعه وقرآنه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه أو تآير الله تعالى ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه وقل ربي زدني علما kada ka ringa gaggawa a lokacin da ake karanta maka alkur'ani wai ka kai gaggawar iyawa min qabli an yuqda ilayka wahyuhu kafin a karasa maka wahayinsa ka ce wa kun rabbi zidni ilma ka ce ya Allah ka bani ilimi saboda haka shi alqur'ani karantar da annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama aka yi bayan an gama karanta masa shi kuma sai zo yana karanta mutane saboda haka ta wannan fuska shi sa aka kira alqur'ani da suna alqur'an li'annahu kitabun makruh saboda littafi ne da aka karantar da shi ta kuma fuskar rubutu wasu wuraren ubangiji ta'ala yakan ambaci Alƙur'ani da alkitab saboda bayan an karanta wa annabi sallallahu alaihi wa sallama shi ya sa ya sa kuttabul wasu daga cikin sakatarorinsa da suke rubuta wahayi sun rubuce alqur'ani din wanda aka rubuce shi a cikin mushafi mabambanta an rubuta alkur'ani tun zamanin annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama, wanda annabi sallallahu alaihi sallama ya tafi ya bar shi a hannun na Aisha sayyidina Abubakar Siddiq da ya zo bayan an yi wato ainihin ma'arikatul jamal wa sittin an kashe sahabbai ma da ta alqur'ani sama da mutum saba'in aka ji tsoron kada alqur'anin ya wato ainihin kubuce daga kirjin mazaje aka ƙara ɗauko wannan mushafi aka ƙara taskace shi aka ɗaure shi haka lokacin sayyidina Usman ibn Affan wa lokacin sayyidina Umar dan Khattab ya ƙara kafa kwamiti waɗanda suka ƙara bitar wannan littafi na alqur'ani saboda wasu daga cikin takaddodin sa, sahabbai sun rubuta ta'alikansu a jiki lokacin da annabi yake karanta musu alqur'ani in ya gaya musu aya sai su mai tambayar ma'anar wata kalma ko wata aya in annabi ya gaya musu ma'anar sai su rubuta a gefe saboda haka aka kira mahaddata alqur'ani waɗanda an samu gardaƙin mahaddata masu yawa tun a zamanin annabi sallallahu alaihi wa sallama da suka haddace alqur'ani a tsangayar annabi sallallahu alaihi wa sallama aka kira waɗannan suka yi bitar alqur'ani wanda aka ƙara taskace shi aka ajiye shi wanda ake kira da suna mushafu hafsa wato mushafi na hafsa lokacin da na umar ya bar duniya yan sana na hafsa ita ta ci gaba da rike wannan kundi na Alƙur'ani haka aka zo zamanin sayyidina usman ibn affan aka ƙara taskace Alƙur'ani a cikin mabambantan ruwayoyi saboda an samu rigingimu tsakanin alarammomi wannan ya iya karatu da hafsu wancan ya iya da warshu saboda haka mai hafsu yana ganin shi ne daidai mai warshu yana ganin shi ne daidai aka zo aka ta samun irin waɗannan rigingimu tun da dama mun san cewa annabi sallallahu alaihi wa sallama ya gaya mana cewa hakika a wannan littafi na alqur'ani qad unzila qad anzala ala sab'ati harufi Allah ya saukar da shi ne bisa ga lahajojin larabawa guda bakwai saboda haka na usman bin affan ya tattare waɗannan kira'o'i aka rubuta su wanda shi ne Alƙur'ani da yake gabanmu gaban mu a yanzu ana kiran shi da suna ar-rasmul usmani wato rubutun da aka yi shi a zamanin sayyidina usman dan affan Allah ya ƙara masa yadda saboda haka ta wannan fuska Alƙur'ani sai zamanto alkitab aya ta gaba Allah ya ce wa rusulan qad qasasnahum alayka ورسلا قد قصصناهم عليك من قبل ورسلا لم نقصصهم عليك وكلم الله موسى تكليما رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حسنا بعد الرسل وكان الله عزيزا حكيما الله تعالى ورسلا كما أكوي وسما ظني قد قصصناهم عليك waɗanda mun kisanta maka labarinsu wa rusulan akwai kuma wasu manzanni ɗin da lam naqsusum alaiki ba mu kisanta maka labarinsu ba wato akwai wasu manzanni waɗanda Allah ta'ala ya aiko Allah ta'ala ya faɗi sunayensu ya faɗi rayuwarsu da al'ummatocinsu a cikin alkur'ani akwai kuma waɗanda Allah ta'ala ya aiko su tabbas manzanni ne amma ba a ba annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama labarin ba wannan shine ma'anar wa rusulan qad qasasnahum alayka wawun din da ke cikin kalmar wa rusulan malamai suka ce wawun ce asifa lafazin rusulan din kuma sai zamanto maf'ulun bihi ne mansub fa'ilinsa an shafe shi takadirin zancen wa arsalna rusulan qad qasasnahum alayka wato hakika mun aiko da wasu manzanni waɗanda qad qasasnahum alayka mun riga mun baka labarin wa rusulan lam naqsusum alayk shi ma wannan rusulan din ta biyu sai zaman to maf'ulun bihi ne mansub wa alamatu nasbihi wato ainihin alaman nasabarsa shine fathatun zahiratun fi akhirih la'annahu mufrad takadirin zancen shi ma zaka kaddara masa fa'ili fi'ilinsa wa arsalna rusulan lam naqsudum alayka hakika kuma akwai wasu manzanni waɗanda muka aiko su bamu ba baka labarin su ba wannan shine ma'anar wa rusulan lam naqsudum alayka wa kallama Allah Musa taklima kuma tabbas ubangiji mai girma ɗaukaka ya yi zance da annabi Musa alaihi salatu wassalam takliman cikakken zance wannan daraja ce da Allah ta'ala ya ba wa annabi Musa alaihi salatu wassalam shi sa zaka ga akan kira annabi Musa alaihi salatu wassalam da lakabin cewa kalimullah wato abokin zancen Allah kamar yadda hadisin Isra annabi sallallahu alaihi wa sallama ya ambace shi da suna kalimullah haka a cikin hadisin shafa'a annabi sallallahu alaihi wa sallama ya ambace shi da suna kalimullah haka a cikin alqur'ani Allah ta'ala ya ambace shi da abokin zancen Allah mai wannan ayar da suke gaban mu Allah ta'ala ya ce wa kallama Allah Musa taklima a ayat da ke cikin suratul bakara Allah ta'ala ya ce tilka rusulu faddalna ba'dahum ala ba'd sai ce minhum man kallama Allah a cikin su akwai wanda ya zance da Allah man kallama Allah din nan shine annabi Musa alaihi salatu wassalam ubangiji ta'ala ya ce rusulan mubashirina waɗannan manzanni dukkaninsu manzanni ne mubashirina waɗanda suke bishara ga mutane idan sun bi Allah sun kiyaye dokokin ubangiji mai girma ɗaukaka wa munsirin kuma sun kasance suna gargaɗi ga waɗanda suka saba wa dokokin ubangiji mai girma ɗaukaka haka aikin manzanni yake sun zo ne suna bishara kuma suna gargaɗi wato ainihin ga al'ummar su. kamar yadda Allah ta'ala ya faɗa a ayoyi da dama a cikin alkur'ani daga ciki ayat da ke cikin suratul baqara Allah ta'ala ce kana nasu ummatan wahida fa ba'atha Allahu nabiyyina mubashirin wa munzirin Allah ta'ala ya aiko manzanni su zamanto mubashirina waɗanda suke bushara ga waɗanda suka yi imani da Allah wa munzirina suke yin gargadi ga waɗanda suka saba wa ubangiji mai girma ɗaukaka haka Allah ta'ala ya ba da wannan shaida ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallama inna arsalnaka shahidan wa mubashiran wa nazira Allah ta'ala ya ce hakika mun aiko ka ya ma'aikin Allah a matsayinka na shahidan mai ba da shaida akan al'ummarka fa kaifa idza ji'na min kulli ummatin bi shahidin wa ji'na bika ala haula'i shahida wa kadhalika ja'alnakum ummatan wasatan litakunu shuhada'a 'ala an-nas wa yakuna ar-rasulu 'alaykum shahida wa mubashiran wa nadhira sannan kuma kai mubashir ne wanda kake mai bushara ga mutane wa nabiran kuma wanda kake gargadi ga mutane su gujewa wato ainihin azabar ubangiji ta'ala ta hanyar yi wa Allah ta'ala da'a Allah ta'ala ce li Allah ya kuna linnasi ala Allah hujja mun aiko waɗannan manzanni ne domin kada ya zamanto mutane suna da hujja akan ubangiji bai girma ɗaukaka domin idan da Allah bai aiko manzanni ba mutane suka aikata abin da suka ga dama na shirka suka miƙe kafarsu suka kula siyarsu a duniya to in an je lahira aka ce za a yi musu azaba sai su kafa hujja su ce to ai ba a aiko mana manzanni ba amma aiko manzanni sai zamanto yanke hujja ce ga mutane ba za su kafa wa Allah subhanahu wa ta'ala hujja akan cewa bai aiko musu da manzanni ba kamar yadda Allah ta'ala yake gaya mana a ayoyin da ke cikin suratul qasas Allah ta'ala ya ce wa wato kamar yadda ubangiji mai girma daukaka yake gaya mana ayoyin da ke cikin suratul qasas ya ce walau anna ahlaknahum bi azabin min qablihi da a ce mun halakar da su bi azabin da wata azaba min qablihi kafin mu aiko musu da annabi sallallahu alaihi wa sallam ko kafin mu saukar musu da alqur'ani laqalu da kaji suna cewa rabbana laula arsalta ilaina rasula ya mu bai girma daukaka me yasa baka aiko mana da manzo ba fanattabi ayatika mu bi ayoyin da ka saukar wannan manzo din min qabla an nadilla wa nakhza tun kafin mu wato ainihin kaskanta mu fada cikin azabar wulakanci da Allah bai aiko manzanni ba to da abin da mutane za su ringa faɗa kenan amma yanzu da Allah ya aiko manzanni to ya yanke wa mutane hujja duk wanda bai bi manzo ba Allah yana da dalili yana da hujja qati'a da zai kona shi masa azaba Allah ta'ala ka kare ubangiji ta'ala ce li Allah ya kuna linnasi ala Allah hujjatun ba'da rusul domin kada ya zamanto mutane mutane suna da hujja akan ubangijinsu mai girma daukaka ba'da rusuli bayan annabawan da ubangiji ta'ala ya aiko wa kana Allahu azizan hakima Allah ya ce ku sani cewa ya kasance mabuwayi ne kuma mai hikima a cikin al'amuransa aya ta gaba Allah ya ce lakinillah lakinillah yashhadu bima anzala ilayka anzalahu bi'ilmihi والملائكة يشهدون وكفى بالله شهيدا إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله قد ضلوا ضلالا بعيدا لكن الله تبت cewa tabbas ubangiji mai girma ya yashhadu yana shaidawa bima unzila ilaika dangane da abin da aka saukar zuwa gare ka ma'aikin Allah Allah yana ba da shaidar cewa wannan littafi na alkur'ani da ya saukar zuwa gare ka an zalahu bi ilmihi Allah ya saukar da shi ne bisa ga ilminsa malamai suka ce abinda Allah yake nufi a nan wajen ya saukar da alkur'ani bisa ga ilminsa wato bisa ga Allah ya san inda ya dace ya saukar da alkur'ani ya san ka cancanta ne ya ma'aikin Allah shi yasa ya saukar maka da alkur'ani wannan sai zaman turaddi ne ga wato ainihin Qurayshawa da suke ganin cewa ina ma ba annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama aka saukar wa alkur'ani din nan ba me yasa ba za a samu wani daga cikin ƙaryatai ne azim waɗannan manya-manyan garuruwa guda biyu ko dai garin makka ko garin ta'ifa a samu wani ɗan babban gida a cikinsa a ce shi aka aiko ina ba ba annaba aka aiko ba sai Allah ta'ala ya gaya musu cewa lakin Allah ya shahadu bima unzila ilaika anzalahu bi ilmihi ku sani cewa tabbas ubangiji ta'ala yana ba da shaida akan cewar abin nan da ya saukar zuwa gare ka na ayoyin alqur'ani anzalahu bi ilmihi Allah ya san kai din za a saukarwa ba wai kuskuren hanya aka yi ba ba kuma cewar baka dace ba ka dace shi isa aka saukar maka Allahu a'lamu aisu yaj'alu risalatahu Allah ta'ala ya ce ya fi kowa sanin inda ya cancanta ya ajiye sa na annabta sai sibul lazina ajramu sagharun inda Allah wa azabun alimun bima kanu Allah ta'ala ya ce hakika da sannu waɗanda suke aikata sabo za su tsinci sagarun inda Allah kaskanci daga wajen su mai girma ɗaukaka wa azabun alim da kuma azaba wacce take mai raɗaɗi saboda abin da suke aikatawa na fasikanci shine ma'anar anzalahu bi ilmihi Allah ta'ala ya saukar da wannan alqur'ani din bi ilmihi bisa ga sanin cewa ka cancanta a saukar maka da shi ya ma'aikin Allah wal mala'ikatu yashhadun Allah ta'ala ya ce su ma mala'iku sun shaida ka cancanta a saukar maka da wannan alqur'ani wa kafa billahi shahida kuma tabbas ya ishi ubangiji mai girma ɗaukaka ya to shine mai shaida akan bawa Allah ta'ala ya ce innal ladina kafaru amma kaga waɗanda suka zamanto kafirai wa saddu an sabilillah suke taskace mutane ga tafarkin ubangiji mai girma daukaka wasu daga cikin malamai suka ce asalin kalmar saddu ɗinnan da kalmar asaddu ne idan aka ce asaddu ne taskace mutane daga tafarkin ubangiji mai girma da wuka ra'aital munafiqina yasudduna anka sududa zaka ga munafikai suna taskace mutane gabarin zuwa gare ka ya ma'aikin Allah matukar taskacewa wasu kuma suka ce a'a tana nan akan ma'anarta na saddu wato shine su akan kansu suna taskace kansu gabarin bin tafarkin Allah duk yadda za su fahimci alkur'ani da ayoyin alkur'ani ba za su je su fahimta ba balle su ba Allah duk idan ka ci ɗaya daga cikin waɗannan ma'anonin ka kafa akan ayar za ta ɗauka wato sun kasance sun kafirce wa Allah kuma suna hana wasu su zo su bi ubangiji mai girma ɗaukaka Allah ta'ala ya ce faqad dallu dalalan ba'ida dukkanin wanda yake da irin wannan ɗabi'a tabbas sun bata bata wanda yake mai nisa ka bata ka batar wannan kaga bata ne wanda yake mai nisa Allah ta'ala ya ce innal ladhina kafaru innal ladhina kafaru wa zalamu lam yakunillahu liyaghfira lahum wa la liyahdiyahum tariqa إلا طريق جهنم خالدين فيه منها أبدا وكان ذلك على الله يسيرا الله تعالى إن الذين كفروا تبس ودن كزمن كافري وظلموا كما سك زالن شكال ستهنير أيكة شركة لم يكن الله ليغفر lahum da dai ubangiji ta'ala bai kasance zai gafarta musu ba wannan aya nasi ce da take nuna cewa dukkanin wanda ya mutu akan kafirci ya mutu akan shirka Allah ta'ala ba zai taba gafarta masa ba mai da ayoyi da dama suka bayyana wannan ma'ana inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna zalika liman yasha Allah ta'ala da dai baya gafarta wanda ya mutu yana haɗa bautarsa da wani wa yaghfiru ma duna zalika liman yasha haka kuma ubangiji ta'ala yana gafartawa wanda ya aikata wani abu wanda yake ba shirka ba ga wanda ya ga dama saboda haka a wannan aya Allah ta'ala ya ce innal ladina kafaru wa zalamu hakika waɗanda suka kafirta kuma suka zalunci kansu ubangiji ta'ala ce lam yakunillahu liyaghfira lahum da dai ubangiji mai girma daukaka bai kasance zai gafarta musu ba wala liyahdihum tariqa ko ba zai taba shiryar da su zuwa ga tafarki ba ma'ana ba zai taba dora su akan tafarkin da za su samu shirya ba wato wannan sai nuna akwai martaba da ɗan adam zai kai a lokacin da yake saban Allah ko yana so ya tuba sai Allah ya hana shi tuba din akwai martaba da ɗan adam zai kai cikin kafirci ko yana so ya dawo daga kafirci din nan sai Allah ya hana shi wannan dawowa din ya ki tsora shi akan tafarki na gaskiya kamar yadda zaka ga ya faru ga Fir'auna Fir'auna yayi kafirci kafirci wanda yake mai ban mamaki bari ma yana takama cewa shi ubangiji ne ana rabbukumul a'la ma alimtu lakum min ilahin ghairi haka kuma yana takamar shi yana so a gina masa matanta kalama ya je yaki Allah a sama saboda kaga wannan dukkanin su kafirci ne da ƙarshen rayuwarsa ta zo Allah ta'ala ya tashi halaka shi sai ya gano gaskiya yayi kokarin ya bi gaskiya sai ubangiji mai girma daukaka ya hana shi Allah ta'ala ya ce hatta iza adraka al-gharq qala amantu annahu la ilaha illa allazi amanat bihi banu isra'il wa ana min al-muslimin kaji mutumin banza sai da yaga zai fada cikin ruwa sai da yaga cewa mutuwa ce muraran sai yake cewa wato ainihin amantu annahu la ilaha illa allazi amanat bihi banu isra'il yanzu nayi imani la ilaha illa allah babu abin bauta bisa ga cancanta sai Allah ku kalli latifar da ke cikin maganarsa yanzu idan ya ce la ilaha illallah wani a cikin mabiyansa sai zata kamar kansa yake wa kirari inda ya rute su ya ce musu ma alim filakum min ilahin zairi ni ban ma ga wani wanda ya kamata ku bautawa in ba ni ba saboda haka ni ne ubangijin ku ana rabbukumul a'la ni ne ubangijin wanda ya fi kowa girma in kuna da wani Allah ma da za ku bauta su a ƙasa na yake ni ne sama da kowa a cikin allolinku to da mutuwar ta zo ya ce la ilaha illallah babu abin bauta bisa ga cancanta sai Allah wani a cikin mabiyansa tun da dama irin waɗannan za ka ga wawaye ne suke bin wani wawan a cikin mabiyansa sai ya ringa tunanin to ko kansa yake wa kirani sai fir'auna ya gaya wa wawawan mabiyansa ba fa ni Allah ba allazi amana bihi banu isra'il ubangijin nan da banu isra'ila suka yi imani da shi kuma dan ku gane na bar tafarki na na da tafarkin annabi Musa wa ana minal muslimin ni ma yanzu na yi dikamfin na da musulunci saboda haka ana ganin abin kamar mai sauki ne ka gaba sheke ayarka ka gama abin da ka ga dama rana tsaka sai ka da addinin musulunci ko kuma kai ne mai bada fatawa haka shi ma fir'auna yawan nan kundin bala din rana tsaka sai da ya gama abin da ya ga dama sai da ta kai masa ƙarshe ya ga babu yanda za a yayi ritaya daga komai mutuwa ta zo sai cewa ana minal muslimin ni ma ina cikin musulmai Allah ta'ala ya ce to ba zai karba ba al'ana wa qad asaita qablu wa kunta min al duk irin abin da kai na fasali da saban ubangiji ta'ala a yanzu ne zaka zo ka ce kai imani ba za mu karba ba fal yawma nunajjika bi badalika litakuna liman khalfaka aya Allah ta'ala ya ce za mu kiratar da gangar jikinka domin ka zama to aya alama izina ishara ga wanda zai biyo bayanka saboda haka duk wanda ya runo akan kafirci akwai matsayin da zai kai ko ya so ya tuba Allah ba zai karɓi tubansa ba haka dukkanin wanda ya runo akan sabo ita kwakwalwar ɗan adam da kake ganin ta kamar shigen kwamfuta bature ya kwaikwaya a jikin kwakwalwar ɗan adam ya kwaikwayi kwamfuta shi sa ake kiranta da suna na'ura ne mai kwakwalwa ita kwakwalwar ɗan adam abinda da ka sa mata shi take haddacewa da abin da ka saba mata insulin shine yake zama a cikin memory ɗinta to idan ka saba wa da kwamfutar ka wani abu ranar da ka zo ka sa mata device wanda ba wannan ba ta karba ko ta lalace to haka kwakwalwar ɗan adam take in ka gina ta akan imani ka gina ta akan sauraron imani ta karɓi wannan imani ɗin ta nutsu da imani to duk wani sako da za ka tura mata ba imani ba za ta karɓe shi ba to haka idan ka gina kwakwalwarka ka gina zuciyarka akan saban Allah ka gina ta akan abin da yake ba tauhidi ba abin da yake shirka ka gina ta akan sharholiyar duniya ka gina ta akan wato kaɗe-kaɗe ka gina ta akan raye-raye na duniya ka gina ta akan kallon bal ka cika kwakwalwarka da sunayen su a ciki to duk ranar da ka zo kake buƙatar ka ambaci su na Abubakar su na Umar su na Usman sai ka kasa bambancewa shi na Abubakar ɗin nan annabi ne ko sahabi sai dai ka ji mutum yana Abubakar alaihi salatu wassalam shi ya zata annabi ne ko kaji ya ce Umar sallallahu alaihi wa sallama shi ya zata annabi ne wani ma Allah baya iya ganewa baya iya bambance tsakanin Allah da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama wani idan ya ce Allahu maimakon ya ce subhanahu wa ta'ala sai ce sallallahu alaihi wa sallama in ya ce Muhammad maimakon ya ce sallallahu alaihi wa sallama sai ce subhanahu wa ta'ala ba a samun irin wannan to kwakwalwar ce an riga an lalata ta an gina ta akan wani abu amma yanzu da zaka tambaye shi tarihin siyasa ko ta ka tambaye shi wane ne shugaban kasan farko a jamhuriyar farko ranar da yawon mulkin bai manta ba zai gaya maka da irin project din da ya da irin dambarwar siyasar da aka yi da komai yanzu zai binciko maka tarihi saboda abin da kwakwalwar ta rike kenan saboda haka eh, za a kai matsayin da mutum yana so yana ji ya ba Allah shi kuma Allah ya ce ba na bukatar ka Allah ta'ala ka kare mu shine ma'anar wala ya hadiyahum tariqa da dai ubangiji ta'ala ba zai shiryar da su zuwa ga tafarki ba illa tariqa jahannam sai dai hanyar da za ta kai su wutar jahannama khalidina fiha za su dawwama a cikin ta abadan har abada wato idan kuka kalla a ayoyin jahannama idan Allah ta'ala ya tashi yana yin ta'abiri guda biyu wani lokacin ya ce khalidina fiha kadai ya shiru wani lokacin kuma ya ce khalidina fiha abada malamai suka ce duk ayar da ka gani a cikin al'amari na wuta an ce khalidina fiha an yi shiru to takan ɗauki ma'ana guda biyu wato akwai alkhuludul abadi akwai alkhuludul zamani akwai waɗanda in sun shiga wuta za a gargasa su a ɗan daddafa su a ɗan bubbuge su a kaɗo su a dada su aljanna akwai kuma waɗanda in sun shiga za su zauna daren dam a gidan aljanna babu kuɗa su ne alkhuludul abadi waɗanda in sun shiga za su dawama a cikinta har abada to mu ko wucewa ta hanyar ta ba masu mi Allah kai mana rahama Allah ta'ala ya ce wa kana Allahu wa kana zalika ala Allah yasira kuma hakan ya kasance mai sauki ne a wajen ubangiji mai girma daukaka aya ta gaba Allah yace ya ayyuhan nas qad ja'akum ar-rasul bil haqqi min rabbikum fa aminu khayran lakum wa in تكفروا فإن لله ما في السماوات والأرض وكان الله عليما حكيما يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق إنما المسيح عيسى بن مريم رسول الله وكلمته ألقاها إلى مريم وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه فآمنوا بالله ورسله ولا تقولوا ثلاثة انتهوا خيرا لكم إنما الله إله واحد سبحانه أن يكون له ولد له ما في السماوات وما في الأرض وكفى بالله وكيلا يا أيها الناس يا كمتاني لفظ الناس ismi ne wanda yake jami wato suna ne wanda ya haɗar da dukkanin wani wanda ya fito ta tsatsan annabi adam alaihi salatu wassalam shi yasa wasu daga cikin malamai suke fassara lafazin annasu da cewa jam'i ne na kalmar insanu da insana wato jam'i ne na kalmar insan mutum namiji da insanatu mutuniya mace saboda haka duk lokacin da ka ji wannan khitabi din khitabi ne wanda yake am kira ne na bai daya Allah ta'ala yana kiran dukkanin mutane na birni da na ƙauye waɗanda suka yi imani da waɗanda ba su imani ba ‘yan boko da waɗanda ba ‘yan boko ba dukkaninsu suna cikin annasu Allah ta'ala ce ya ayyu nas ya ku mutane qad ja'akumur rasulu min rabbil min rabbikum Hakika sanannen manzo ya zo muku da gaskiya daga wajen ubangijin ku mai girma daukaka alif da lam din da ke cikin an rasul Hadiyya ce sanannen manzon nan shine annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallama ja'akum bil haqqi min rabbikum ya zo muku da gaskiya daga wajen ubangijinku mai girma ɗaukaka wasu daga cikin malamai suka fassara alhaku a cikin ayar da cewa shi shine alqur'ani alqur'anin da ya zo muku da shi wannan saƙo ne na gaskiya daga wajen ubangijinku mai girma ɗaukaka wasu kuma suka fassara alhaku din da cewa ita ce risalar annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallama mana annabtar da annabi ya zo da ita annabta ce ta gaskiya lirrabbikum daga wajen makaginku mahalicin ku ubangiji mai girma ɗaukaka fa aminu khairan lakum Allah ta'ala ya ce ku imani da shi shine mafi alkhairi a gare ku wasu daga cikin malamai suka ce khairan din wato ainihin na'at ne man'ud din sa an shafe shi wasu daga cikin malamai suka ce yanda ake kaddara man'ud din shine fa aminu faf'alu khairan lakum wato ku yi imani ku aikata alkhairi sai ku samu lada sai ladan ya tabbata a gare ku sai zama to irin siyakin yadda Allah ta'ala yake cewa innal ladzina amanu wa amilu salihat wato fa aminu wa amilu khairan ku yi imani kuma ku yi aikin alkhairi wannan sai zama to kun samu lada wasu kuma daga cikin malamai suka ce a'a khairan din shine na'at na kalmar imani din saboda haka fa aminu idan kuka yi imani khairan lakum kun tsira sai zama to alkhairi a gare ku Allah ta'ala ya ce wa in takfuru amma idan kuka kafirce fa inna lillahi ma fi samawati wal ard ku sani cewa tabbas ubangiji ta'ala shi yake mallakar abin da ke cikin sammai yake kuma mallakar abin da ke cikin kasai wa kana Allahu aliman hakima kuma tabbas ubangiji mai girma daukaka ya kasance aliman masani ne ga abin da bayansa suke aikatawa hakiman mai hikima ne a cikin al'amuransa ya ahlal kitab ya kuma abota littafi sune yahudu da nasara malamai suka ce yahudu da nasara ba kabila bace ba ba wata al'umma bace ba kalmar yahudin aqida ce kalmar nasara ɗin aqida ce dan ba ita ce abinda Allah ta'ala ya ku annabawan su da shi ba Allah ta'ala bai aiko annabi Musa alaihi salatu wassalam da yahudanci ba abinda Allah ya aiko annabi Musa alaihi salatu wassalam da shi shine musulunci wa bi zalika umirtu wa ana awwalul muslimin ce da wannan aka umarce ni ni ne farkon musulmi kakan annabi Musa alaihi salatu wassalam annabi Ibrahim alaihi salatu wassalam bai san aqidar yahudanci ba bai san aqidar nasaranci ba ma kana Ibrahimu yahudiyan wala nasraniyan walakin kana halifan muslima wa ma kana minal mushrikin haka annabi Isa alaihi salatu wassalam musulunci ya sani haka duk annabawan ubangiji mai girma ɗaukaka idan ka ɗauke su musulunci suka sani kakansa annabi yusuf alaihi salatu wassalam musulunci ya sani rabbi qad ataitani min al-mulki wa 'allamtani min ta'wil al-ahadith fatir as-samawati wal ard anta waliyyi fid dunya tawaffani musliman wa alhiqni bis salihin abinda yake roƙon Allah kashe ni ina musulmi annabi sulaiman alaihi salatu wassalam abin da ya kira kenan zuwa ga musulunci shi sa malikatu saba da ta zo wajensa da ta ga ba yanda za ta yi dole in tana buƙatar tsira sai ta rungumi addinin musulunci ila la hadqul sab falamma ra'atuhu hasibathu lujatan wa kashafat an saqaiha qala innahu sarqun ممرد من قوارير قالت رب إني ظلمت نفسي وأسلمت مع سليمان لله رب العالمين أشياء النبي سليمان عليه الصلاة والسلام مسلمين يسا الله تعالى يتقيا ودنيا ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين إن الدين عند الله الإسلام سبب ذاك مسلمتي أكثر باب ونيهودنتي babu wani nasaranci waɗannan aƙidu ne na bid'a da aka kirkire su a cikin addinin musulunci daidai suke da duk wata bid'a da ka sani daidai suke da duk wata ɗariƙar sufanci da ka sani daidai suke da duk wani shi'a da rabarwar shi'a da ka sani su ma aƙidu ne na banza musulunci shine musuluncin addinin shine addinin tafarkin annabin shi Allah yake so Allah ta'ala ce ya ahlal kitabi ya kuma abota littafi la taghlu fi dinikum kada ku wuce gona da iri a cikin addinin ku malamai suka ce a nan wajen wuce gona da iri ya kasu kashi biyu akwai waɗanda suke wuce gona da iri fi ziyada ƙari suke a cikin addinin su kamar yadda yahudawa su kasance suna ƙari a cikin addinin su akwai kuma waɗanda rage suke a cikin addinin su kamar yadda nasara sun kasance suna rage a cikin addinin su shi sa Allah ta'ala ya wasafa su da al-maghdubi alaihim wal wato wasu daga ciki Allah ya yi fushi da su sune yahudawa haka kuma wasu Allah ya batar da su su ne nasara Allah ta'ala ya ce la taglu fi dinikum kada wato ainihin ku yi ƙari a cikin addininku, ku shine alguluwi wuce gona da iri a cikin addinin ku wala taqulu ala Allah illa al kada ku faɗi komai akan ubangiji mai girma ɗaukaka in ba gaskiya ba innamal masihu isa ibn maryam ku sani cewa shi almasihu isa dan na maryamu rasulullah manzo ne daga cikin annabawan ubangiji mai girma ɗaukaka wa kalimatuhu alqaha kalmarsa ubangiji ta'ala ya wullata ila maryama zuwa ga nana maryamu mecece kalmarsa wato Allah ta'ala ya wulla kalmar kun fa yakunu zuwa ga nana maryamu aka samu annabi Isa alaihi salatu wassalam saboda haka kalimatu hudin nan tana komawa zuwa ga ubangiji ta'ala kalimatu zamiri ne yana komawa zuwa ga ubangiji mai girma daukaka ai wa kalimatullahi alqaha ila maryama kalmar ubangiji ta'ala ce wanda ya wullata zuwa ga na na Maryamu alaiha salatu wassalam dan Allah ya gaya mana a cikin wata ayar cewa inna masala Isa inda Allah ka masala Adam misalin annabi Isa a wajen Ubangiji ta'ala kamar misalin annabi Adam ne alaihi salatu wassalam khalaqahu min turabin Allah ya halicci annabi Adam daga turbaya kuma qala lahu kun fayakun Yake da shi kasance shi kuma ya kasance to haka shi ma annabi Isa alaihi salatu wassalam da Allah ya tashi halittarsa kawai sai wulla kalmar kun zuwa ga nana Maryamu kana Isa sai annabi Isa ya kasance shi yasa Allah wata ayar ce inna ma amruhu idza arada shay'an ay yaqula lahu kun fayakun yadda al'amarin Allah yake in yayi nufin zartar da wani abu ay yaqula lahu kadai abin da yake cewa da abin ko kasance malamai suka ce kafin kaulasan da rufa'a ta daure nu'ara din faya kunu sai kaga abin ya kasance ina fata mun gane wannan Allah ta'ala ya ce wa kalimatuhu alqaha ila maryama wa ruhun minhu kuma rai ne daga wajen ubangiji mai girma ɗaukaka mana Allah ta'ala shi ya busa masa numfashi ya kaddara ya samu ta hanyar uwa kadai ba tare da uba ba Allah ta'ala ya ce fa aminu billahi wa rusulihi dan haka ku imani da Allah ku yi imani da manzannin ubangiji mai girma ɗaukaka wala taqulu salasa kada ku ƙara yaɗa aƙidar cewa Allah uku ne aƙida ta tsirki ubangiji ta lace kada ku ƙara faɗar wannan kada ku ƙara ginuwa kan wannan ba aƙida ba ce da Allah yake santa in hu khairul lakum idan har kuka bar wannan aƙida ta ku ta tsirki fa yakunu al-intihau lakum barin ku ga wannan aƙida ɗin sai ya zamanto alkhairi a gare ku shine ma'anan in tahu khairal lakum in kuka kyale wannan aqida ta trinity sai zamanto alkhairi a gare ku allahu ilahun wahid ku sani cewa tabbas ubangiji mai girma ɗaukaka ilahun abin bauta ne wahidun shi shi kadai da ba shi da abokin tarayya subhanahu Sarki ya tabbata ga ubangiji mai girma ɗaukaka an ya lahu walad a ce yana da ta. lahu ma fi samawati wa ma fil ard shine wanda ya mallaki abin da ke cikin sammai guda bakwai da abin da ke cikin kasai guda bakwai wa kafa billahi wakila kuma ya ishi ubangiji mai girma ɗaukaka ya zamanto shine wanda yake wakiltar al'amuran bayansa aya ta gaba Allah ya ce لن يستنكف المسيح أن يكون عبدا لله ولا الملائكة المقربون ومن يستنكف عن عبادته ويستنكف يستكبر فسيحشرهم إليه جميعا فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيوفيهم أجورهم فيوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله وأما الذين استنكفوا واستكبروا فيعذبهم فيعذبهم عذابا أليما ولا يجدون لهم من دون الله وليا ولا يجدون لهم من دون الله وليا ولا نصيرا لن يستنكف المسيح da dai almasihu annabi isa dan na maryamu baya kyamata an ya kuna abdan lillah akan ya kasance bawa daga cikin bayan ubangiji mai girma ɗaukaka ko da kuke ganin ba bawan Allah bane ko dai kuce dan Allah ko kuce ce shi Allah to shi bai taba kyamatar ake masa bawan Allah ba haka dukkanin annabawan ubangiji mai girma ɗaukaka bu taba kyamatar ka ce musu bawan Allah ba bari ma babu wata martaba babu wata daraja da za ba bawa annabi irin ka kira annabi da cewa bawan Allah shi yasa zamu ga annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama a cikin alqur'ani duk inda Allah ta'ala ya tashi nuna matsayin annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yana kiran shi da suna bawan Allah a muqamut tanzil wurin da Allah yake nuna baiwar da yawa annabi sallallahu alaihi wa sallama ta hanyar saukar masa da alqur'ani sai ya kira shi da suna bawan Allah alhamdulillahi allazi anzala ala abdihi alkitaba wa lam yaj'al lahu iwaja kaga anan wajen yana da damar da zai ce alhamdulillahi allazi anzala ala nabiyhi alkitab ko ala rasulihi alkitab ko ala safiyihi alkitab ko ala habibihi alkitab amma sai yace alhamdulillahi allazi anzala ala abdihi alkitaba wa lam yaj'al lahu haka a muqamul isra' wurin da Allah ta'ala yake babu labari yadda ya yi tafiyar dare da annabi sallallahu alaihi sallama aka kai shi sama ya je fadar Allah ya karɓo sallah wannan babban baiwa ce da Allah ta'ala tashi ambatatta sai ya ambace shi da cewa bawan Allah subhanallazi asra bi 'abdihi laylan min al-masjid al-haram ila al-masjid al-aqsa alladhi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwa samiul basir haka a muqamud da'awa wurin da Allah yake yaba wa annabi sallallahu alaihi wa sallama yanda yake kiran mutane zuwa ga addini kaga tun da da'awa ce sai a kira shi da suna annabi ko a kira shi da suna manzo amma dan a nuna maka a irin wannan matsayi ma bai sa annabi ya fita daga tsarin bautar Allah ba sai Allah ta'ala ya kira shi da suna bawansa wa annahu lamma qama abdullahi yad'uhu kadu yakununa alaihi lubada saboda haka babu daraja ta irin ka kirawo annabi daga cikin annabawan Allah cewa bawan Allah ne saboda su ne shugabanni na bayan Allah yasa annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama yake faɗa a cikin hadisi cewa la tataruni kama ataratin nasara ibn maryam kada ku wuce gona da iri wajen na irin yadda nasara suka wuce gona da iri wajen ambatan annabi isa ɗanna na maryamu innama ana abdullahi wa rasulih faqulu abdullahi wa rasulih ya ce ni hakika bawan Allah ne ni kuma annabin Allah manzan Allah don haka in za ku yabe ni ku ce min bawan Allah ku ce min manzan Allah to haka annabi Isa alaihi salatu wassalam shi ma bai taba kyamatar ka kira shi da suna bawan Allah ba shi akan kansa bai taba kyamata a ce shi bawan Allah bane lan yastankifa al-masih an yakuna abdan lillah da dai annabi Isa bai taba kyamatar an yakuna abdan lillah kasantuwarsa bawa ga ubangiji mai girma daukaka ba walal mala'ikatul muƙarrabu. haka mala'iku waɗanda suke da kusanci da ubangiji mai girma ɗaukaka ba su taɓa kyamatar ka kira su da suna bayan Allah ba daka mala'iku su ma bayan Allah ne Allah ta'ala ya wasafa su da cewa bayan sa ne masu karamci bal ibadun mukramun hakika mala'ikun ubangiji ta'ala bayi ne waɗanda suke masu karamci ubangiji ta'ala ya ce wa may yastankif an ibadati dukkanin wanda ya kyamaci bautar ubangiji mai girma ɗaukaka ka kyamaci a kira ka bawan Allah ko ka kyamaci wata siffa da za ta nuna cewa kai bawan Allah ne saboda haka ko waɗanda suna nan suna kyamatar wata siffar musulunci daidai da shiga in ta fiye kama da musulunci sai kaga mutum yana kyamatar sa daidai da magana in ta fiye kama da musulunci sai kaga mutum yana kyamatar sa daidai da siffa da za ta bayyana cewa mutum musulunci ne wani yana kyamatar ya tsaye da gemu wani yana kyamatar ya ɗage wando saboda kada a ce masa wannan wato musulmi ne ko kada a ce wannan yana son addini yana kyamatar wannan saboda kawai ka bashi shi ya zama to social shi dai gashi nan ba musulmi ba ba arna arna ba ya ringa rayuwa a haka shi abin da ya fito kenan wannan kyamata ce ta bautar ubangiji mai girma ɗaukaka Allah ta'ala ce wa man yastankif an ibadatihi wa yastakbir dukkanin wanda ya kyamaci ibadar ubangiji mai girma daukaka ya wato ainihin yi girman kai ga baran bautar Allah fa sayahshuruhum ilayhi jami'a da dai ubangiji da sannu ubangiji mai girma daukaka zai tashe su zuwa gare shi a yinin gobe alkiyama zai musu hisabi Allah ta'ala ya ce fa amman allazina amanu amma kaga waɗanda suka yi imani wa amilus salihat suka aikata aiki nagari ubangiji mai girma ya ce wa amilus salihat suka aikata aiki nagari bai fa ujurahum da sannu ubangiji mai girma ɗaukaka zai cika ladansu wa yaziduhum min fadli Allah ta'ala kuma zai kara musu a cikin falalarsa wa ammal ladzina stankafu amma kaga waɗanda suke kyamatar addinin Allah suke kyamatar bautar Allah wastakbaru suka yi girman kai ga barin bin ubangiji mai girma ɗaukaka fa yu'azzibuhum azaban alima da sannu ubangiji mai girma ɗaukaka zai musu azaba azaba wacce take mai radadi. wala ya yajiduna lahum min dunillahi waliyan wala nasira ko ba za su taɓa samu wanda zai taimake su ba ko wanda zai sunci al'amarin su min la baya ga ubangiji mai girma ɗaukaka ma'ana dai a yi gobe alkiyama ba su da wanda zai cece su aya ta gaba Allah ya ce ya ayyuhan nas ya ayyuhan nas qad ja'akum burhanun min rabbikum قد جاءكم برهان من ربكم وأنزلنا إليكم نورا مبينا فأما الذين آمنوا بالله واعتصموا به فسيدخلهم فسيدخلهم في رحمة منه وفضل ويهديهم ويهديهم إليه صراطا مستقيما يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلاله إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك وهو يرثها إن لم يكن لها ولد فإن كانت اثنتين فلهما الثلثان مما ترك وإن كانوا إخوة رجالا ونساء فلس الذكر مثل حظ الأنثيين يبين الله لكم أن تضلوا والله بكل شيء عليم يا أيها الناس يا كمتاني قد جاءكم برهان من ربكم sani cewa tabbas hujja ta zo muku daga wajen ubangijinku mai girma ɗaukaka wa anzalna ilaykum nuran mubina kuma mun saukar da haske mabayyani zuwa gare ku shine alqur'ani Allah ta'ala ya saukar muku da littafin alqur'ani fa amman ladina amanu kaga waɗanda suka yi imani billahi da ubangiji ta'ala wa atasamu bihi suka yi riko da dokokin ubangiji ta'ala fa sayudkhiluhum fi rahmatin minhu da sannu ubangiji mai girma ɗaukaka zai shigar da su a cikin wata rahama daga gare shi wa fadlin kuma zai ba su wata falala daga wajensa wa yahdihim ilayhi siratan mustaqima kuma da sannu zai shiryar da su zuwa ga tafarki madaidaici wanda zai sada su zuwa ga Allah mana duk lokacin da kake riko da imani kake riko da dokokin ubangiji ta'ala to kullum kana ƙara nutsawa ne cikin shirya kullum Allah yana ƙara kimtsa rayuwarka ne yana dora ka akan tafarki wanda yake miƙaƙƙen tafarki wanda Allah ta'ala ya so ya yarda da shi abinda muka faɗa dai Allah ta'ala ka babu lada wanda muka yi kuskure ko tutuban harshe ubangiji ta'ala ka yaje mana akwai ɗaya daga cikin babar mutanen wannan gida wanda Allah ta'ala ya kaddara mata ajali jiya da daddare aka yi jana'izar ta yau da safe muna isar da ta'aziyar mu zuwa gare su Allah ta'ala ya ji kanta da rahma Allah ta'ala ya gafarta mata kurakuranta Allah ta'ala ya yafe zunubanta Allah ta'ala ya alkinta abinda ta mutu ta bari ubangiji mai girma ɗaukaka ya kyautata namu bayan nata Allah ta'ala ya bada haƙurin rashin ta اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت ورحمت وباركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد سبحان ربنا رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمه الله